because this shop have will enjoy about two weeks. They never take this light. See my Jane abundant now for outside. And I know they care about him say to carry and come inside the shop because if he dey and sell, no care. Wani mai karaman sana'an aski kenan ke bayyana yadda wutar lantarki ke samuwa yanzu aka a birnin Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin yammacin Afirka. Yanzu haka dai wutar lantarki da ke zama turaren dan goma ga al'ummar Najeriya. za a iya cewa an kama hanyar samun sa ba dare ba rana ganin yadda yanzu ake samun wutar lantarkin sa'o'i 24 ko fiye a wasu angonin birnin na Legas. A makon jiya ne dai hukumar samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa ta ba da sanarwar samun megawa fiye da 4,600 na wutar lantarki domin tabbatar da wannan ikirari na hukumar samar da hasken wutar lantarki. na zagaya wasu angonnin birnin lagos kama daga yaba zuwa surulere da kuma obalande inda wasu da suka gani a ƙasa suka tabbatar mani da wannan bayani na hukumar samar da hasken wutar lantarkin da farko dai ga abin da wani taila wanda a da ya dogara da janareta mai samar da hasken wutar lantarki yake cewa sunana bashir eh to wuta kan alhamdulillah maimakon da da yanzu akwai bambanci sosai dan a yanzu wuta za ta kwana ta wuni kai aiki dai ta ba tare da kana da rurar ko za a dauke kuma ko da an dauke din ba ta huminti biyar goma ta dawo ba amma da sai kai kusan sati ma baka kallinta ba ka ai ba za a haɗa yanzu da da alhamdulillah mun gode wa Allah yanzu dai a birnin Lagos da kewaye jama'a na ci gaba da bayyana mamakin su da samun wutar lantarkin watanni biyu da samun canji a kasar kamar da wannan malami ya da mani a sunana Salisu Fortescue eto eh wutar nefa alhamdulillah tunda aka rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari wallahi dai mu kan mun ga canji idan muna kwana da ita har ma mu wuni da ita kuma ko da an ɗauke ta ba ta yi minti ashirin akan dawo da ita ka dade baka kunna janareta ba ke ware da gaske dan mun kai sati biyu ma muna ba mu kunna janareto ba yanzu haka dai masu kananan masana'antu sun fara fatan wannan mataki zai dore abinda zai farfado da masana'antu da samar da aikin yi a ƙasa tare da rage zaman kashe wando a tsakanin matasa da ke zama barazana ga tsaron lafiyar ƙasa. babin ya jibrin murya amurka daga lagos nigeria